Assalamu alaikum masu saurari, barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. To kamar yadda muka saba ga sharar fagen shirin daga gogon naku El Hikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shuɗewa. taron masu ruwa da tsaki na ƙasa ya yanke hukuncin ba da wuka da nama ga hukumar zaɓe ta duba yiwuwar gudanar da zaɓe ranar goma sha hudu ga watan nan. kungiyoyin fararen hula sun yi zanga-zangar lumana ta matsa lambar sam kar a ɗage lokacin zaben da wasu manyan gwamnati ke bin hanyoyin a jinkirta solomon dalun ya yi magana a zanga-zangar yayin da ma'aikaci ya buga shi na garuwa su abin da muke taro kai kina jigon apc e inuwa yahaya ya ce kulle-kullen pdp na yi wa demokuraɗiyya barazana Ƙalubalen da muke fuskanta na jam'iyyar pdp ne kame-kame take ke shure-shure bai hana mutuwa da yardan allah ƙarshen ta ya zo sai dai kakakin kamfe ɗin pdp isa ma mafindi ya ce su ke turbar nasara kai ka dubi jam'iyya da ake kira opposition ma apc gaba ɗaya fa yan pdp ne apc da pdp ba su gudanar da tarukan rufe kamfe ba da akan bai rasa nasaba da shin a iya zaben ko a'a ana ci gaba da bakakin maganganu tsakanin ministar kuɗi ingozi da farfesa salodo da ke zarginta da zarmiya inda ita kuma ta ce yana neman aikin yi ne nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya Haka fa, to yanzu za mu ɗunguma zuwa zauren mu na tattaunawa. Kamar yadda aka sani dai zauren na birnin tariyar Najeriya Abuja, inda wakilin Munasir Adamu Ilhikaya ke jagorantar wata tattaunawa kan gudumawar ƙasashe makwabtan Najeriya da kuma matakan da Najeriya kanta ke ɗaukawa na magance fitinar Boko Haram wadda ta salwantar da dubban rayuka da dimbin dukiyoyi. Yau za mu ɗora ne daga inda Nasiru ke komawa ga takwaransa. Nasiru ya kuke so ita gwamnati ta yi ne kaga dai gwamnati dai ba aljanu ba ne ballantana su san abubuwa da suke faruwa matan nan kuma gwamnati kawai eh, bata kawai wayar gari ake aka ji an sace su kuma an sha sace mutane da daman gaske sojoji ne kowa ake turawa su yi wannan yakin ta yaya za ku dage ku ce lalle lalle in ba an dawo da waɗannan matan ba ku ba ganin kokarin da gwamnati ke ba man Nasiru to ga man me amfanin gwamnati me amfanin gwamnati idan ba za ta kare ka ba ta kare maka mutuncinka ta kare dukiyarka ta kare lafiyanka ba me amfanin ta kuma abin da ya sa kaga mun matsa muna cewa ya kamata gwamnati ta tashi ta tashi ta yi abin da ya kamata su kansu sojojin nan hasoshin tsaron nan sun fito sun nuna cewa suna cikin matsaloli iri-iri suna matsalolin makamai suna matsalolin abincin kudin aunaka da ake basu na yau da gobe ba da su to ta yaya ba ka ce gwamnati ta kasance ta yi abin da ya kamata ba da muka ji mun samu gwamnan ah, gwamnan Maiduguri ya nuna mana bakin cikin shi ya nuna mana damuwa shi kan irin yanda gwamnatin tarayya take take ah, ma'amala da wannan al'amari rashin daukar shi da muhimmanci so abu ne idan an yi abun kwarai zaka gani saboda babu wani wanda zai iya ɗaukar bindiga yanzu ya tije ta wani in ka ɗauki bindiga ka je ka tire ka ce zaka ce ka kwato a na yaran sojojin za su kama ka ce kai dan boko haram ne amma yau in soja ne na ƙasar nan ya sa kaki ya tafi bakin daga yana neman wannan ba wanda zai tare shi ba wanda zai kama shi saboda haka wannan matsala ce ta gwamnatin tarayya kuma idan ba su tashi suka yi abin da ya kamata ba to lalle muna cikin matsala matsala ko babba wanda bai san inda za ta kai mu ba nan gaba a Musa Dala kwanan nan a wajen kamfe na jam'iyyar PDP shugaba Jonathan a Lagos ya ce in aka sake ba shi dama karo na biyu to za a gama da maganar boko haram harkar za ta zama ko matsalar za ta zama tarihi shin eh, kai a matsayinka na dan pdp ya kake ganin wannan al'amari eh, kana ga in an ba ku dama za ku iya daidaita lamuran nan eto eh kamar yadda na faɗa magana a baya kamar ai ma ai ma nasu To ai wannan kaji ka ga ka ka tabbatar da cewa ka ga cewa gwamnati ta san abin da take kuma ta za ta iya ah, yaƙi da wannan mutane musa da muke tambaya kuma na ka shigo wannan abu ya ce sai an bashi wa'adi na biyu dakata ai wa'adi na biyu wato eh ma'ana wa'adi na biyu to a cigaba da kashe mutane har sai an bashi wa'adi na biyu kana ya kwato an can yara Musa da Lami zaka ci kan wannan wato ni ni wato abin da zan iya cewa kamar magana da ne ta baya cewa ni a yanda nake kallon wannan abin a fahimta na wani abu ne kamar masifa ne ko ba haka ba abin da ya zo masifa shine yanayin yanda abubuwan yake faruwa gwamnati a yanda in dai a zahirance ne a gwamnatance ne to gaskiyar magana ba za a iya cewa za a iya yin maganin wannan abin a yanayin tsarin wannan gwamnati da yake ciki ba saboda shi kullum abin da yake magana shine cewar idan za a irin wannan abin fato sai an je an yi kan mai uwa da wafi ta shafi wasu fararen hula kuma daga nan ma za a iya cewa ai daga nan ma akwai wani laifi kuma wanda gwamnati ta kaddara daga nan shin kana ina ma kana ina ma nasu jami'an tsaro mm. olukolade wanda ke magana a madadin gaba ɗaya hukumar tsaro ya fito ya gaya ma duniya da shi hafsan hafsoshi na ƙasa gaba ɗaya ya ce sun san inda yaran nan suke sun ga yaran nan sun san inda suke kuma daga baya sun dawo sun ce a ah, wa'annan yara ba a san inda suke ba to ai ba mamaki da aka hango su nasiru a na'urori daga baya yana iya yiwuwa bayan an hango su sun sake canza waje kafin a ɗauki wani mataki to wannan ya nuna cewa wannan matsala ta dame mu to wannan abin da kike so gane muna maka cewa na matsalar shugaba Jonathan kenan ya ɗauki wani bai dauki wannan abun ba wani abu ne mai muhimmanci wani abu ne wanda ya kamata ya tashi tsaye ya ga ya ya ya gama da shi Musa Dalin ina jin abin da kake nufi kamar hannu ɗaya baya Daukar jinka ko kuma waɗannan mutane watakila suna maɓuya a mutane ne saboda ba wasu mutane ne don daban da kalan 'yan Najeriya ba. A'a abin da nake nufi cewar abin yadda yake in ka kula da cewa to abin da aka ce soja ya je ya gudu. to kaga kuma wa zaka tura to inda soja ya je ya gudu ni abin da nake cewa kenan shi yasa ni a yayin da nake kallon abun ni ina kallon abun wata masifa ce ta zo wanda sai dai mu yi addu'a amma gaskiyar magana a zahiri ban san dai wata gwamnati ba amma a gwamnatance a yanda wannan gwamnati take dauka ba za ta iya wannan al'amari ba dan kullun zaka ji cewar idan ga inda aka bullo abin ta nan yau gobe sai ganshi ya bullo ta nan in yau ya ɗauki wannan salo gobe sai ga yanzu kaga mata ne ma suke saka bom a jikin suna zuwa suna fasawa a cikin mutane a'a to wannan ai ba to kaga wani abu ne wanda ba a san da shi ba dole kowace gwamnati ce ta zo wannan abin zai zama mata babban kalubale saboda yanayin yadda abubuwa yake daukan salo daban-daban wanda ba a san da shi ba yanzu ya zo to saboda haka wannan ah, gwamnati wani ya alkawarin cewar wai idan aka zaɓe shi yanzu yanzu na zai je kawar da wannan abin boko haram din gaskiya yana da wahala shi ne nasiru abin da kamar musa yake faɗa yanka kula yayin da kuke kokari a sako wasu waɗanda aka sace wasu kuma matan fa su suke sa bom ɗin ma su tayar a to ai waɗannan mata da suke sa bom su tayar duk dai cikin waɗancan yan ta'addan ne to kuma abin da yake so ka gane irin wannan rikici ya same mu a lokacin shagari kuma an ɗauki adadin lokaci ba mai tsawo ba kuma aka gama da wannan matsalai kana magana mai tatsi ne kwarai da gaske kuma yanzu ina mai tatsi ne ka karjin labar mai tatsi ne kuma ko shi misali ina shi ya mai neman dan takara shugaban mai neman takara kujerar shugaban kasa Muhammadu Buhari ya fadi ya ce wannan abun ba abun da ya gagara Najeriya bane ba sojojin Najeriya sun fita kasashen duniya sun je sun yi yakukuna sun kwato ma mutane yancin su balle wannan mutane yan kwadan tsaro lallai kam sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar. To an ce bin na gaba gababin Allah, wannan shi ya kamu gababin sauraron jawabai daga dattawan arewacin Najeriya game da hanya mafi cancanta ta ceto arewar daga matsalar tsaro da kara zubanci, Yau jawaban da za a yi za su ta'allaka ne kan batun zaben ranar Asabar mai zuwa. kuma dattawan da za su yi wa 'yan arewacin Najeriya da ma 'yan ƙasar baki ɗaya jawabai su ne shugaban majalisar malaman izala shiyar Abuja kuma sarkin malaman Duguri Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri da tsohon sakataren majami'ar Ikwa na Bauchi DCC Rabara muhammad Dan Amarya. Da farko dai ga Sheikh Ibrahim Duguri. To jama'a masu sauraro na kusa da nesa Assalamu alaikum. Ah, ina mana barka da warhaka tare kuma da kira ga 'yan uwana na Najeriya dangane da zaben da muke fuskanta na ƙasa baki ɗaya. A alal hakika wannan zaɓe yana da muhimmanci ga duka al'ummar Najeriya baki ɗaya domin a wannan karo ne za mu zaɓi shugabannin da suka dace da mu waɗanda za su jagorancin mu har zuwa tsawon shekaru hudu wanda ke tafi nan gaba in Allah ya yarda. Da haka dukkan wani wanda ya cancanci jefa ƙuri'a maza mu da matan mu su yi la'akari da waɗanda za su zaɓa su zamo mutane ne waɗanda suke da kyakkyawan tarihi waɗanda a baya in sun taɓa rike mukamai to lallai an ga abin da suka aikata na alkhairi ko kuma akasinsa kuma ya zama wajibi ga dukkan wanda zai jefa kuri'a ya zamo shi ma ya tsarkake niyyarsa don zaben shugaba wanda yake zai kawo masa canji ga al'amuransa da kuma ci gaban ƙasarsa da haka ya zama wajibi mu yi hakuri da juna da waɗanda suke musulmi da waɗanda suke ba musulmi ba a kowane irin matakin addini ko matakin tattalin arziki ko matakin mukami mutum ya samu kansa a rayuwar najeriya a yau sai ya gode wa allah domin akwai wanda ba shi ba a cikin wannan matsayin shi ma kuma sai allah ya ga dama ya haɗa mu tare mu zauna tare kuma kada mu kawo kabilanci na tunanin cewa wannan ba daga bangare na yake ba ko kuma wancan ba daga waje na yake ba a'a abinda ake nema ga zaɓe cancanta da kuma wato kyakkyawar manufa ga su 'yan takara sa'annan su masu jefa kuri'a su sani cewa amanar al'umma a wannan rana tana gare su kuma babu wanda zai saka musu sai Allah da ya halicce su kuma baya ga haka a lokacin zaɓe da kuma bayan zaɓe da kuma lokacin da ake ƙoƙarin neman yakin neman zaɓe to mu zamo muna kiyayewa duk abin da zai kawo zubar mutunci da kuma kawo abin da zai kawo saɓani tsakaninmu duka mu guje shi kuma mu sani cewa kasar mu Najeriya nan ba mu da wata ƙasa a duniya wacce ta fi mana ita sa'an nan mu sani cewa wasu ba sa rungumar kaddara da haka ya zama wajibi mu yarda da kaddara dama ɗan siyasa cikin biyu ne in ma ya yi nasara ko a yi nasara a kansa da haka su abubuwa waɗanda za a zaɓa su gwada misali in dai 'yan siyasa na gari ne wa magoya bayan su cewa yayin da su suka samu nasara to su je ga wanda wato ainihin ko kuma shi wanda aka samu nasara a kansa ya je ga wanda ya samu nasara na a kansa ya je ya taya shi murna wannan misali ne kwarai wanda za su buga tsakanin magoya bayan su in su suka yi haka to ba za a samu kafar da wata fitina ko tashi tashina ba tsakanin magoya baya Sa'annan mu sani wasu suna amfani da wannan damar ba su da damar cewa wani mutunci sai a lokacin da kurar siyasa ta taso a wannan lokaci ne za ka ga za su yi amfani da wannan dama su je su yi kone-kone ko su yi abubuwan da ba su kamata ba wanda kuma duk abin da aka daɗe ana ginawa yayin da aka rusa shi a lokaci guda to za mu shakka kafin a mai da kaman shi sai an sha wahala ina kira ga yan uwana yan Najeriya har yanzu kada laifin wani ya shafi wani addinin musulunci Allah ya tabbatar mana da cewa laifin wani baya shafan wani don haka duk abin da za mu yi in wani ne ya ma laifi to ka sani inda za ka huce haushinka shine wajen canza shi in ma ka kaɗa masa ko kuma ka kaɗa masa kuri'arka don haka mu zauna lafiya da junanmu musamman ma matasa kada su bari a yi amfani da su a mai da su gugar yasa ko kuma kamar da suke faɗi cewa sun tura mota ta tashi ta daɗe su da kura don haka a yanzu ne za su ga motar da ya kamata su tura ɗin ba tare da ta daɗe su da kurar ba sannan kuma su sani cewa abin da za su zamo su kansu nan gaba a cikinsu ana iya samun shugaba ana iya samun gwamna ana iya samun 'yan majalisu da sauransu don haka gini da za su yi a yanzu shi zai nuna cewa su innan ma nan gaba za su iya zama wa shugabannin kirki mutane da kwarai kuma abin koyi don haka kada su bata kuruciyarsu ko kuma wani ya amfani da su ya bata musu kuruciyarsu a yanzu yayin da suke ganiyar su kuma wannan zaben shugabanni na gari da kuma rungumar kaddara dinnan to zai taimaka mana kwarai da gaske kasashen da muke gani sun ci gaba su ma da wannan mai suka ci gaba mu ma muka yi koyi za mu ci gaba tana yiwa ma mu wuce da izinin Allah saboda kasar mu Allah ya yi ta mai dausayi ce kasa ce wacce take da wurin ciwo da kuma babu wasu musibu kamar su zaizayar kasa ko kuma iska ko kuma wani abin da yake na guguwar teku da sauransu mu Allah ya kama mana saukinta a Najeriya da haka muna fata wannan zaɓe bayan mun yi iyayen mu mu dogara ga Allah mu yi addu'a Allah kuma ya zaunar da mu lafiya kamar yadda na faɗa a baya mutumin kirki to shi ma mutumin kirki ke shugabantarsa don haka kamar yadda kuke haka ake shugabantar ku saboda haka mu zama mutanen kwarai sai shugabannin mu su ma su zama mutanen kirki mutanen kwarai kuma Allah yana ba wa mulki wa duk wanda yake so a lokacin da yake so a kuma da ya gada ba don haka wanda kuma bai yi nasara ba ko da akan mulki yake to ya sani cewa dama shi mulki yayin da Allah ya zo raba mutum da shi yawanci masu mulkin ba a kan sauran su suke rabuwa da mulkin ba ai Allah ya gaya mana ma a cikin alkur'ani mai girma wato fige mulkin yake yi kwace mulkin yake yi don haka mu yi haƙuri da juna banda tashin hankali kuma mu bi ka'idojin da hukuma ta sa Da haka muna fatan Allah ka ba mu shugabanni na gari kuma ka ƙara mana ainihin haɗin kai da haƙuri da juna da juriya da kuma rungumar ƙaddara. Salamu alaikum, mun gode. Shi ma rabaran ɗan amarya kira da a kaɗa ƙuri'a don ci gaban Najeriya kuma cikin kwanciyar hankali. Mai sauraron wannan shiri Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa a wannan lokaci lokacin da muke so mu yi magana akan zancen mulki. mulki na Allah ne Allah yake ba da shi ga wanda ya so a lokacin da ya so yake karbe shi ga wanda ya karɓa ya ba wanda ya ga dama a yanzu haka bakin kowa a kowane bangare a cikin ƙasar nan sai maganar wannan zaɓen ne da ke tahowa kake ji wasu maganganun sai godiya ga Allah wasu maganganun sai a ji su a yi hakuri amma yaya Allah yake so mu gudanar da mu a wannan ƙasa tamu musamman a wannan bangare namu na Najeriya wuri ne inda ke cike da masu ibadar Allah ma'ana wuri ne na musulmi da kirista dukkan mu biyu kuma waɗannan addinai muna sane da cewa komai mutum zai yi ya yi shi da tsoron Allah dalilin da yasa na fara maganar in za ka yi zaɓe ka yi shi da tsoron Allah shine ka sani ita duniyar da kake zaune a cikinta kana zaune a ciki ne na ɗan lokacin da Allah ya kawo ka ya kuma sanya nan da za ka bar duniyar. Don haka tsakanin ranar zuwanka da ranar tafiyarka a tsakanin nan ka yi komai da tsoron mahalicinka akwai shari'ar Allah tana jira. Kana mai bin Yesu almasihu kai kirista ne ka yi komai da tsoron Allah. haka kana musulmin Allah ka yi komai da tsoron Allah lokaci na zuwa da za ka ba da lissafi a gaban mahalicinka za ka yi zaɓen nan ya zo a yi zaɓen hausawa suka ce ana bikin duniya akan na kiyama don haka bari tsoron Allah ya wuce gaba a cikin sha'anin zaɓe abu na biyu addu'a wato ma'ana roƙon Allah da neman jagorancinsa wajibi ne idan za mu yi wannan zaɓe ko mu kirista masu bin almasihu ko yan mu musulmi dukkanmu mu dukkufa ga yin addu'a muna roƙon Allah cewa Allah kai mana zaɓi na gari Allah kai mana jagora cikin zaɓen nan Allah ka fishe mu zaɓen tumun dare mutanen da aka shimfiɗa mana a gaba da za mu yi zaɓe a kansu ba daga wata ƙasa aka kawo su ba haifaffun najeriya ne girman najeriya ne don haka mutanenmu ne dukkansu muna ƙaunarsu amma guda ɗaya ne za a baiwa to da shi guda ɗaya ne za a baiwa mai bayar wannan kuma allah ne sai mu addu'a wannan shi kai mu maganar mu ta uku maganar mu ta uku magana ta uku kuwa ita ce ranar zaɓe ta zo kai ɗan ƙasa a matsayinka na ɗan ƙasa ka tabbatar da inda kuri'ar ka take tun daga yanzu idan ranar zaɓe ta zo ka tashi ka tafi da sahihiyar zuciya ba mummunar manufa ka je ka ka shiga layi ka bi ka'idar da aka ce a yi ka kaɗa kuri'arka in ka kaɗa ka ce to gata ya Allah na kaɗa kuri'a sai me ya saura sai abu na hudu abu na hudun shine tawakkali ga Allah tawakkali ga Allah ma'ana na jefa kuri'a ya ubangiji Allah amma kai mai zaben sarauta ina roƙonka Allah ka zaba mana wanda zai mallake mu kuma duk wanda ka zaba ya Allah na roƙe ka ka tausasa zuciyata ka bani ikon da zan yi biyayya ga irin wannan mutum musulmi yake ko kirista daga gabas yake ko daga arewa daga kudancin najeriya ko daga arewacin najeriya yammacin najeriya gabashin najeriya duk inda ya kullo ni dai ya allah na jefa kuri'a amma allah na roke ka wanda ka zaɓa idan na ji shi ne allah ka bani zuciyar da zan yi na'am da hannu biyu da zuciya ɗaya in yarda da abin da ka bani abu na gaba shine zancen banda musguna ma kowa a ranar zaben karka zargi wani karka turi wani musamman yan uwanmu samari matasa majiya karfi karfin da Allah ya ba ku na ibadarsa ne karfi ne na bautar Allah ku bauta wa Allah da karfin amma kada wani ya sa ka ka zama ɗan ta kife wai kai sai wane in ba wane ba duk ma ta je ta kife a'a ka bar wa Allah dukanmu da kai mai zaben da wanda aka zaben a yi wata rana sai labari mun koma ga mahalicci kuma za mu je mu ba da lissafin abin da muka yi don haka bari a ji tsoron Allah a yi ma addu'a ma ƙasa cewa Allah ka sa mu zauna lafiya a yi abin da zai kawo haɗin kan ƙasa ya dunkule ƙasa ta zama guda ba tare da kawo tsatsaguwa kai na wancan bangare ne na wannan bangare ko na wannan addini ne kai na wannan addini mai sauraro ina cewa Allah ya bishe mu cikin wannan zabe Allah kuma ya zaba mana mutumin da ya so Allah kuma ya sa mu karɓa da zuciya ɗaya Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya ga ƙasar mu ta Najeriya musamman arewan Najeriya amin Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan zubin sai kuma sati mai zuwa. A kasance lafiya kuma cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana.